الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسقنا بسنته إلى يوم الدين وبعد دم وباين الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما كنت يوتي mun tsaya a lokacin da ɗaya daga cikin sojojin hurmuzan ya rubuto takarda ya sakala a kan mashinsa ya jeho daga kan katanga ya jire a gaban abu musa al'ashari abu musa al'ashari ya ɗauki wasiƙa ya duba da ya ɗauka wani ne ke nufinsa da ya kashe shi sai ya leƙa sai ya ga a'a ai alkhairi ne ya zo musu da ya duba sai ya ga abin da ke ciki shine ni na aminta da gaskiyar ku musulmai na aminta da alkawarin ku idan kun yi kuna cikawa ɗaya daga cikin sojojin hormuzan ne bal ba ma da kare ba shi kusan ɗa ne ko ƙare a wurin hormuzan shi ɗan cikin gida ne a fada amma duk da haka ya aminta da adalin islam ya kyamaci jurin kufri wal ilhad watan kenan shi cin nasara ta ubangiji da gudunmuwar allah ba ta inda ke tsammani dole ta kullo maka sanan ba kana iya samun cin nasara ta inda ba yi tsammani ba kana iya samun gudunmuwar allah ta inda ba sannan kake su ba shi dai abin da yake so ka ji tsoron shi ka bauta mai yadda yake so sai ce man ya taƙi Allah ya ji Allahu makarja duk wanda ya zama tsoron Allah shi ne sana'arsa tsoron Allah a ofis ɗin shi tsoron Allah a gidansa tsoron Allah a tsakanin shi da abokansa tsoron Allah a tsakanin shi da 'ya'yansa tsoron Allah a tsakanin shi da matarsa tsoron Allah a tsakanin shi da dukkan wani abokin shi da halitta to Allah ba zai kunyata shi ba in Allah a yubiyu ajra man asra amala da dai ba za ka sha wuya ba domin alkawari ne Allah ya yi wa duk wani tsoron shi in aiki irin yadda ya ce mai yayi zai ba shi mafita ya ce wani tsarin mutane kawai sa'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurzuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin kasa daga ganta ai ta Allah ce yana ba da ita gado ga wanda ya so da shekara saba'in baya ai baka nan shekara ɗari baya ai baka nan wa'yansu ne suke kan ƙasar suke wanda ƙayen da suke so yau an waye gari ba su ba tare da su don tarihin kama ya zama ana ambatonka a duniya ɗayan biyu ne ko dai kai ma Allah aiki ya riƙe ma ambatonka a musulunci ko kai ma Allah tsiya ya bar ambatonka ana tsine ma Alƙur'ani ke gaya manzon Allah haka sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna hula zikirun laka wannan alqur'anin ai ambatonka ne wa mika? haka nan kuma ambaton al'ummaka ne da dai ba amintawa da kai in dai ka rike Allah yau inda za ka je ƙauyen ku can cikin daji inda aka haifi kakanka ka tambaya a wannan kauyen waye ya san bilal bilal baki ne kuma bawa ne shine mai kira wa ma'aiki salla sallahu alaihi wasallam a birnin makka a birnin madina kuma shine mutum na farko da manzon Allah ya ce ya hau Ka'aba nan da aka bude Makka shekara takwas bayan hijira yace hau ka'aba kira mana sallah ya hau ka'aba ya rage da kiran sallah makiyin da ke koya akan dutse suka ji abin da su ba ba wasu suka ce wannan haushin gare ne wayansu suka ce kukan jaki ne ba yi ma daɗin ji amma mai imani ya san mai ake cewa a kira sallah ba ta ƙara mai komai sai nutsuwa ko da hankalin shi ya tashi idan an kira sallah hutawa yake wa yake dan mamman Allah sallallahu alaihi wasallam idan rai ya baci cewa yake da Bilal arihna biha tashi Bilal kira ta don mu samu nutsuwa a fitar da da jama'a su haka al'amari yake tafiya a cikin dajin kowa san Bilal za ka samu ɗan yaro karami na kiyo amma zai baka labarin Bilal ba wannan bila babban bawa mai kiran sallah sai ka tambaye shi wa ya mai wannan a cikin daji yake ba karatu yayi ba amma ya aka yi san wannan da za ka zo binni ka iske wasu ka tambaye su gwamnan ku na barko ba san shi ba me ya kawo haka duk wanda ya ji tsoron Allah ta'ala kuma ya riƙe shi Allah zai bar ambatansa a duniya ana kiran shi kuma ana roƙa mai Allah ta'ala da gafara bal mala'iku su ma istighfari wani kuma ya wa Allah shi ma sai a bar ambatansa a duniya duran da aka tambaye aka kira sunansa sai an samu al'umma masu cewa Allah da shi har ila kiyamu sa'a ga fir'auna ai ya yi wa Allah sai qur'ani ran zai halaka da shi sai yake ba shi labari lokacin da yake cewa amantu billazi amantu bihi banu isra'ila wa ana min muslimin Allah ya ce ana wa qad asayta qablu yanzu zaka tuba yanzu da na daka garje rana wa kunta min mufsidin bayan da can ka kasance cikin masu barna to Allah ya za'a shi na daya tuban sa ba a so it's invalid lokacin da ya riga ya wuce ba ta amfani kuma bane mu da jika ban kan tukun liman khalbaka aya yau za mu yarda da kai ganga jikinka za mu bari saboda me don ya zama abin darasi abin izna ga masu zuwa bayanka su gaskiyar da kai wa Allah a duniya a manyan ka abin tausayi agara amfani ko kuda ba karfin kayan dan ko wani ba ka iya zan ka zama abin koyi abin kallo abin wa'asuwa ga masu imani ko jairan bayi masu girman kai irinka mun baga kada rage har yanzu mutum ya je egypt nan ƙahira a labararin su na ƙasa in dai ba an canza inda gawa take ba a hawa na biyu gawar fir'auna nan a cikin akwati akwatin abu ɗaya yake baki mishi aka yi ba za a gan shi a haka ya mutu don ai iya yake a ruwan ya mutu ko bai iya komai saboda girman wannan bawa da jara'arsa da gwada ma Allah ya isa ya kai matsayin da ya ce ana rabu kuma al'ala ne ne ubangijin ku maɗaukaki yau an waye gari bayan kuma ka allon daga nobin arz durin da aka ambaci alƙur'ani alƙur'ani ya karanto fir'auna sai an samu wasu masu cewa allah ya tsine mishi don bai da amfani bayi na allah mu yi ƙoƙari mu ji tsoron allah cikin al'amuranmu za mu samu jin daɗi da waraka a lokacin da al'umma suke cikin wahala za mu samu nutsuwa a lokacin da al'umma suke cikin firgici yanayi irin namu na yau lokacin da mata da yawa aka mai da su zaurawa da 'ya'ya a gabansu ba su da maza an kashe lokacin da aka mai da samari kamar tumaki ake yanka su kai ka ce mai yanka ka je ran sallah ana yanka shanu a lokacin da manya mazaje suka tsere suka bar su wasu da yawa sun koma togo wasu na bini wasu a cikin najeriya sun bar ƙasar haihuwarsu sun koma makwabciyar jiha su da su a lokacin da jini ke gudana kai kace gulbi ne a wani wurin a irin wani lokacin da muke bukatar haɗin kai muke bukatar son juna muke da kyawar buƙatuwa zuwa ga al'umma mu fahimci matsayinmu mu fahimci asalinmu mu fahimci daga inda muke a wannan lokacin ne kuma wani ke ƙoƙarin cin kafar wani a wani lokacin ne wani ke da burin sai wani ya mutu a wani lokacin ne wani ke kokarin ya ga kare a wani lokacin ne wani ke ganin ko da zai kashe ka in dai zai samu mulki to shi ya yarda a haka in an dai yana ganin a wurin tuba a lokacin ne wani ke ganin in na bar wancan malamin ba zai mana ɓanna bari mai kokari mu gaman mun shi ko kuma karanci mu kunyata shi a cikin al'umma yadda in ya faɗi magana ba ta amsu ba bayan Allah me riba haka idan mun yi riba da za mu samu wataƙila kai kuɗi na 'yan kwanuka wataƙila kawo mulki na ɗan lokaci wataƙila a waye gari an kara maka mukami na ɗan lokaci amma gobe kiyama bai amfani wani duk abin na ambata bai da amfani jihar kano shekaran jiya suka yi gangami domin yin sallah wataƙila ba da kai na gani ba wayan suwa sun gani suka yi gangami domin yin sallah da roƙon Allah da kuma zuwa gare shi wataƙila kuwa tausaya musu don barnar ta yi yawa wannan ba shi an na farko ba sun taɓa yin wani kafin wannan jiya maimai ne kada mu ga abin da suka yi ba kamar ya mana nisa tsakanin wanda su ba nisa kilomita ɗari biyu ne da ɗoriya in Allah ga dama abin da ke wurin zina ya dawo wurin mu ba wani abu ne mai wahala a wajen Allah amma mai makari duk lokacin da muka hangi bala'i ya taho kamata ya koma ga Allah ko arne arne wanda baya sallah idan ya hangi bala'i ga Allah ki koma alqur'ani bai gaya maka ba zarake wa fi mulki da'u Allah mukhlisin lahu din wa inna jahu al barri idahum shirikun kaga su ga Allah ta'ala na so goma wai har ma akwai inda suke cewa idan dai ba mahalaka ba muka je gaci za mu zama salihan bayi za mu yi imani ashe idan an gama bala'i ya ga Allah ake kuma kuma ga Allah ba ta yi da baki dan baki kowa na iya cewa mumini ne kowa na iya cewa salihi ne kowa na iya cewa kaza ne a'a idan zuciya ta yi kaka to a gani a jika a ga a gidanka tsakaninka da mata a ga tsakaninka da yara a ga tsakaninka da makwabta a ga kai sawa ta sake sabon salo idan ya shiga cikin wani hali ka zai shi komai saurin ka zuwa abuja ne ka ci makwacinka an kwasa da koma salamu alaikum malam musa lafiya kuke alhamdulillah yau zan koma wurin aiki ga iyali dan amana a wurin ku. an ce in ka je gari ana sata gidan ma ya kamata ka je ka aje kayanka eh gidan sarkin barayi ne barawa nari sarki za ka je ka aje kayanka in ka je gidan sarkin barayi ka aje kayanka waye mai dauka ko a kofa gida ki mai dauka domin oga ne ka sa a kowane kauye akwai oga to shi wannan honorable ba dauka ya kofa gida shi ashe zai yi kyau zai dace ka ce bawan Allah ga amanar iyali ina wuce wurin aiki sai Allah ya wurin in ka je kai mai waya Allah ta'ala ya sauke mu lafiya ina fata ubangiji Allah kare ku baki daya idan ka dawo ka je shi wallahi na imani zaka samu cinje daga wurin mu'amalarsa ba ma yi wai muna ganin ɓata lokaci ne makwacin mu ma ya san ɗabi'a da muke ciki to bai sani ba amma karuwa ita sani ko me amfani makwacin ko haƙi gare mai girma a wurinka mannan tsira sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma dala jibril yusini bil da jibril bai gushe bai na ga makwabci makwabci makwabci har sai ne tsammanin ma zai yi gado da makwabci ya mutu su in Allah mu'amala mu canja watakila idan ku biyu ne ku uku ko hudu ko biyar a layi kyakkyawar mu'amala ku ta haɗa ku a kan son Allah mugu ɗaya bai iya kwarar ku ɗaya mugu biyu shigo layi ya kwarar ku saboda me domin dukkanku ya haɗu kan son Allah amma nan da aka ce kowa ƙarfi da wayansa ne zai fi dashi makwacin ka na ji ana yanka mata ka ba zai mutu ba saboda me ai baka damu da shi ba shi kuma dama kullum addu'a yake bala'i ya kama ka saboda me bukatuwa yake idan ka faɗi shi ya ci gaba irin wannan halin da muka samu kanmu a ciki kamata ya mu canja mu gyarta tsoron Allah ne kaɗai ke iya fidda mu duk yadda za mu iya tunani da wayan mu wai ƙwaƙwallon mu da abin da muka mallaka na ilimi kowane irin ilimi ne idan har muka tsammanin shi ne zai kai mu waje babu gudunmawar Allah a ciki to mun watsi duran da ko aka firgita mu a kwace mulki a wurin mu politically ba mu da komai kuɗi economic development ba mu da wani abu a cikinsa to mun ba za mu bayan waɗansu. sai inda aka yi min ibi taimiya ke cewa a duk lokacin da al'umma suka saki Allah sakamakon sabanin fati wani abin da Allah bai sani shi ba siyasar mu daban-daban mu ta rikici layi mu daban-daban ko unguwa mu ta rikici kamar abin da samari suke yi wacce unguwa da wannan sai a yi ta kasa mutane kai ba da kuyi ba dan a shekara jarumi ne ka sha tauri ka sha tauri ba nan ka bauta ma Allah ba sai zai kashe wani a cikin daji kawai don bai cikin fatinka ya ce a duk lokacin da al'umma suka samu kansu a haka to bautar Allah ta yi musu wuya idan ko bautar Allah ta yi musu wahala za su koma bayi a hannun wayansu su kuma a waye gani ba mai iya magana ko ba da ku Allah nake roƙo ya tsare mu Allah nake roƙo ya tsare mu Allah nake roƙo ya tsare mana imanin mu ta mu ta yi gaba da yawa don an kai 40 an kai da 40 akwai 50 anan akwai wanda ke sun ma mai 60 sun sa a baya sun numfani 70 akwai masu ganin 70 ma ta yi kaɗan suna kallon 80 ne yanzu me kuma ake nema ta yanzu yanzu ba kai nike ji ba ƴaƴanka jikoki wace gudunmuwa za ka bar musu su aje kallo a baya bala'in idan kana ganin kamar dariya za ka yi don da yawa in kana faɗin wannan maganar sai aga cewa a'a ai abin wauta ne wani ko ana ganin kai baka san ma me kake ba ko ana ganin a'a dan kai bangaren siyasa baka san shi ba ko ana ganin a'a dan kai bangaren mulki baka san shi ba amma dai in an bari za a sha wuya tabba za a sha wuya kuma yawa ke jin daɗi jafar Allah gafarta mishi ya taɓa yin wata magana cewa Najeriya ba ta yi ciki ta kusan haihuwa dan da za a haifa ga can ya turo kabashi amma abin da ke rubuta kabashi shine mai a canza tsarin mulki domin a kashe wannan karba karba domin a kashe maganar wai daga nan wanzo sai wani zo ko kuma domin a daina maganar cewa in an yi uku hudu biyar shida takwas wani ya sako su ake a gyara wannan idan an gyara wannan ku daga nan mulki ha abada ya ce ga ya sanya mutu da kafai ta fara fitowa da hannun shi ya abin abinda ke rubuta a hannun a kirga yawan ku a tsara inda za a tsara da kan bayro a rage inda za a rage da kan bayro aka tsara aka duba aka ci au ba su ma da yawa gari kamar kano ana ganin da kyar da kyar ya tsallake bayansa da kyar ka san ba dai bayansa a yanzu in an ware lokal gamman biyu a kaduna shi kenan amma ba wani abu ake kallo ba ko da ana yaƙar arewar ala wata hil'ar musuluncin ake yaƙa ala waje ilha ko ba ka da wayo kana iya gane wani ko ba ka da wayo dan dace kaje kana gane wani ta amma problem din mu shine kamar sai a kana kawo mun gane ba mu gane koyi ba Allah gafarta ma lokacin na karatu ka Abubakar mamur Gumi idan yace an gane sai a ce an gane ba wanda ya gane komai masu gane ɗan kaɗan ne wallahi malam masu ƙunsa gane ba su da yawa kaɗan ne an gane ki eh, an gane kuma ba a gane kwaye ba bayan Allah akwai takaici da yawa kaya ga rayuwar da muka samu kawunan mu a ciki amma babu mutum biyu ko uku masu dabara su yi ma tunani shin wai me ya kamata mu yi a dabaran tama me ya kamata mu yi a karfinmu da Allah ya bamu na ofis me ya kamata mu yi a tunani na masu magana a ji a wani yankin gari me ya kamata mu yi karka ji tsoro duk mai tsoro bai zama jari zo ka kamar tunanin in ne faɗa za a ce min a'a tula ga hoton kan da kai tsiya a wuri kaza manta da shi yau nawa suka yi tsiya a da suka tuba ubangiji kan tubansu su suke faɗi da bakin su mun yi kaza a da amma mun tuba me kuma wani kuma tsoron ta kai ya magana su to tuba biliyan kuku ne babu kuma ka yaya daga nan kuma sai ne a yin saboda kada ka ji ga duniya sai ka dinga zama kunya da da kama ka ina ake wanda ba Allah ya kare mu malam karanto ina mu kwana فكتب أبو موسى أمانا لصاحب السهم وقذف إليه بالنشابة abu musa ashari da ya bude ya karanta sai ya rubuta mai sakamako ma'ana ya aika mishi a cikin nashaba ko nashaba bi ma'ana mashi sai ya rubuta mai abin da yake rubuta mai shine mai karatu ma'ana amsa yake bashi takadirin nan can mu musulmai mun baka amana don dama abin da yake nema kenan ku bani aminci in sako in nuna muku hanyar da za a bi a shiga wannan birni ta so saboda haka zallabin nan an yaki an yaki ba kofa ashe ƙofar tana karkashin ƙasa ne kuma karkashin ƙasar kogi ne a ciki wanda in ke ne shiga wani nufin kofar kan ruwa take ta matse ki a ciki wani lokacin kuma ta bude idan kun ba da aminci zan zo ƙasa in zo nuna maka inda ya kamata ku bi don ku shiga saboda haka ya aika mai mun aminta da kai mun baka abinci zo ƙasa yayin da mutumin nan ya aminta da mene da alƙawarin musulmai sai ce ne ba musulmi ba ne ka aminta amma ya san musulmi suna da cika alƙawari in sun faɗa kar aminta sima siga siffa ta ɗa namiji mace musulma ko musulmi Shi ne baya karya alkawari baya yi manzon tsira sallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi alkawari shi da mutanen maka cewa kar ku yaƙe mu kar mu yaƙe ku a ciki an rubuta wani bandi daya ne idan namu yayi imani da addininka ya muhammadu sallahu alaihi wasallama ya baro maka ya gudu ya zo madina ku ɗauro shi ku kawo ya ce ya yadda idan na ku yi sai ya dawo maka ba za mu ba ku shi ba ya ce ya yadda kuma wallahi aka karaya kana iya gana kan aina lokacin da abu basira ya imani bayan an daure shi an ba shi wahala a daure yake a maka idan da Allah ya ba shi iko ya kubce sai zuru abu da sai madina da ya zo madina wanda Allah ya ce a sha ya alkawarin da ke tsakanin mu a babu ya shi ne shine ba zai imani ba ya gudu wurin idan sun zo za mu mai da shi kai a hangen gare na mutum wannan ba zalunce mu ba eh a hangen gare na mutum amma in akwai matsala a shiru ake don ana bisa imaninsa ya kudurce in dai mutum ba sa kare ba ne ya zai yi bisa duniya akan addininsa waye zai rida anan ai zai yi wahala to mu koma a gudu take mai so ya shigo kuma ba mu da tsammanin ɗaya mu zai rida ya koma arni da izinin Allah wannan ya sanya kwana kaɗan sai ga mutane daga makka sun tuwo neman abu basira suka ce manzo Allah yana alƙawarin mu na mai cewa in ɗaya mai imani ya zo wurinka a mai da shi to me zan muku yanzu abubuwa sai zaka bamu ya ce gashi nan su biyu su kaɗa shi sun zo wurin kati a yanzu a madina a wannan wurin <clears throat> suna ganin kamar an ya aminta da su su ma sun aminta za a koma gida dan an ci wajen kilomita bakwai sai ce wa ɗayan ka wani takobi zaka ranar gani jikinta kuma duk kaifi ne kuma an sa cikin dabi ya ɗauka dubawa sai ya sauke ma wannan kai a ƙasa yana kashe tun da an mura madina ko duk abin da ya faru zaba cikin madina a ba balantana a ce dan madina ya kai da alƙawari ba ruwan madina yana kashe wannan kai ɗayan ka tsaya sai ya ware a guje sai makka ya kai labari gafa abin da abu basira ya musu abu basira kawai sai ya gato abin da bai dacewa bari ya koma cikin daji ya zama dan barci sai koma kan hanyar mutanen makka ta zuwa habash ta zuwa sham sai kafin anan duk idan ƙurayshawa sun to da kasuwanci sai abubu sai basira ya ɗauki takobinsa ko ne ko ku sai a guda a kaya anan. da aka yi tuko ɗaya biyu hanya ta gurbace ba ta biyuwa kuma duk wanda ya imani ne shi bai zuwa madina sai ya wuce wurin abubu basira sai gan ya ƙara yawa ba arziki aka rado dalake abu wajen ma'aiki a roƙe shi da Allah ya ɗebo isin an bashi saboda ne don neman masla ba dan Allah ba to kullum kaga arne ya kyale ka dama ce ya samu ba kullum ki iska arne ya ce ma kaza dama ce wata kin dan ya ce a ba haka bane ni ina baka labarin wahayin qur'ani ne alqur'ani yace in ma'ana wa iya alaikum la yarqubu fi mu'minin illa munazima wa la yarqubu fikum illa munazima idan har kun samu dama a kawunan so kwace talan arzikin kasar ku so kwace muku siyasar ku so kwace mulkin ku yana wurin su babu wanda cikin su da ke tausayin musulmi da dai babu ko dai babu wata amana wani alkawari na karba karba juya juya hanga hanga sai dai ka ji labari wala ba ce ba wala ba dai wannan qur'ani yace la yaqbuna fil mu'minin illa wala dhimma wata da ka aita to ai shikenan za mu gani za ku gani kuwa wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wani rayuwa ta mai tsoro zai ga mamaki wallahi zai gani da ai ba ta da tsammanin haka zai faru ba yanzu kuma ci da faruwa matuƙar ba Allah mu koma ba muka tashi tsayin daka muka ce a'a za a gani kenan ashe su musulmai suna siffofi kyakkyawa ta gaskiya da rikon alkawari siffa ce ta mutan da a arewacin najeriya in suka ce a eh to a eh. in ya ce maka a to tura kuma da kenan hatta ga mutanen daji da suka shigo bin nima ka ɗauke su aikin soja suka tafi yaƙi in sun ce a eh to a in sun ce a to a amma yanzu ba haka wani yanzu ba ma a neman ka ka ce eh Don ba damu da kai ba ka da kima ba a damu da kai ba ce a ko ka ce eh ko a a a lokacin wani zai bullo dan garin ka mai fata irin ka yana da yaran ka garin ku daya masallaci dauke sallah ya ce me kace ka ce a ce ka ce eh ya ce ni ce a saboda me don a haɗa ka rikici da shi ku kai shi kuma wancan na bayan gida wanda bai iya wanka jaraba ba ya zagaye ya zo ya shiga cikin koci kayan sai fita ko ba ka wani haka ake a yanzu ba wani mai rikici a nan wajen yamu yamu ne muke yi kuma haɗa kai kenan ashe shi ya yadda da alkawarin musulmi da kuma cika su suka sanye sai ta mai وتسلل إليهم تحت dukkan الظلام وأفضى لأبي موسى بحقيقة أمره فقال sai ya biyo cikin dare kun san in za a yi kai sirri a wani wuri da salon ake bi ma'ana sando ake sai ya biyo cikin duhun dare ya gangaro ya gangaro ya zo wajen abin musa al'ashari ya ba shi labarin al'amarin yadda za a yi a ci wannan dare. sai ya ce mu ne Na min sadatil qawm wa qad hurmuzan akhi akbar wato shi urumzan dan uwansa ya kashe ko ubansa ya kashe in za ka iya gane kafirci duniya kawai ya sani bai san wata kima ta wani addini ba addinin su guda fa amma ya kashe uban shi ya hau mulki lokacin na mamman Allah an ba shi labari akan haka sallallahu alaihi wasallama mutanen guda biyu daga Yemen da aka turo cewa sarki ya ce maza maza wannan mutumin da ya bullo mai bakon addini ya kai kan shi farisa ko kuma a kai ta suna zuwa su biyu already lokacin mala'iku sun gaya wa annabi sassalama cewa wannan mutumin da ya aiko a kai annabi a daure shi ɗansa ya fi shi su ba sani ba don mawai tangarawa sai an turo mutum ya hau doki ya yi kwana aru aru bai kai labarin ba shi kuma ma Allah min indillah ya aka aiko a gaya shi sallallahu alaihi wa sallama sai ga baki guda biyu sun zo madina sai mamman Allah yake ce musu me kawo ku suka ba shi labari sarki na gari kaza ya ce kaza ya ce kaza ce kaza kai gaugawa mu kai ka sai ce da ba dan girma da dan sako ba bi ma'ana shi manzo ba a taba shi cuta duk wanda ya kawo sako ba mai komai shi ake koma da ba don ba a yi ma manzo wani abu ba da na yi umarni a kashe ku amma ina ba ku amsa cewa ku koma gida sarkin da ya turo ku ya mutu an kashe shi suke mamaki na jin labar daga yemen gara ka zo madina da a ce daga faris ka zo madina nisan ba ɗaya ba ne ya ake su da suka to ba labari amma har labari ya zo wajen nan kai sai wani bayani mutumin nan wahayi ake bai daga sama yace goma ku kai ma gwamnan ku ce mai wannan sarkin da yake bin shi an kashe shi kuma ku ce ina kare shi da imani da Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya kuma ka ce ni mamman Allah ne sallallahu alaihi wasallam ki za mu koma a hanyar suna magana cewa to yanzu har dai in mun je mun iska labarin nan haka yake ma'ana babu canji gaskiya mutumin nan annabi suna zuwa gida yamin ba a kwana biyu kuma sai ga dan sako hurmuzan ya turo shi cewa na kashe ubana yanzu ni ne shugaban kasa ku amsan mun baya a ko'ina nan ni ne shugaban kasa su sai suka yi imani yanzu a sai suka dawo madina domin su yi imani amma kan su zo lokaci ya ja har manzon Allah rasu suka yi imani a hannun sahabbai yanzu su sahabbai ne ko koya suke kuma da sun ga annabi amma suna arna ko sun dawo sun musanta annabi ya rasu sahabai ne me ya definition din sahabi mene to a shi wannan bai gwada da yana mutum ba na jin kamar yace labarabe ne wannan yace an sahabi shine wanda ya ga annabi ya gamu da shi ya yi imani da annabin annabin da raye ba bayan ya mutu ba ya dora hannun shi yayi baya sannan kuma bai canza ba ya mutu aka haka shi wasu malaman sunna suna cewa ko da ya canza idan ya dawo imani sahabi ne to su wa'annan sun ga annabi suna arnani mun gane sai suka sake dawowa annabi a rasu sahabai ne ba sahabai ba ne ba tabi yi sunansu ba sunansu ne eh mahzaramun sun ga annabi amma arna Allah bai rubuta musu daraja ta sahabai ba ka da kula da kayan aiki ka yaƙi irna sahabi ya ƙetare maka ya kai wani matsayin da har ba za ka yi ba shi ne suhuba zaman shi da ma'aiki kima ce babba don su kadai Allah ya ambata ya ce ya yafe musu duk yaka duk rashin sanka da sahabi annabi ya yafe mishi alqur'ani ya yafe mishi idan ya riga na kan a ce mutu da gari duk ya dan shi a rafida wani ke ganin bai aminta ba da sahabai a ce dukkan su bayan Allah ne to qur'ani ce ni na wani amintar su sai sanya ibnu kasir ke faɗa a kasan tauba yace babu wani mutum sakare a duniya kamar dan shi a rafida shi kadai ne ke gaba da wanda Allah ke so don qur'ani yace al-awwaluna السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فلن تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم yace Allah ta'ala yace wa innan mutane na farko farko da na karshen duk na aminta da su rawa Allah yace na da su su ma su da ni sakamakon wannan me zaka ba su yace ne tanadin gidan aljanna korami suna gudana karkashin ka duk wayannan bayan Allah su za a ba yace su ne kuma har abadan abada zai ba fita sai ibnu kasir ce to banda fakarai ya zaka yi gaba da wanda Allah ce ina so Mana gane ka duba tauba karshen ta za ga ka a rubuce a ibn kasir ibn kasir ne ya sanya ka ce musu haka ita saboda zukatan su ma a kusa ce zukatan su a kifa suke haka ko an yi ruwan imani bai shiga ciki Allah ya tsare to in dai da wawa Allah ta'ala ya ce wa inna ina zarsu kai ka ce a'a kai ne sai ubangiji ya ce maka a'a wa alima ma fi qulubi ni na san me ke cikin zukatansu da abin da ke cikin zukatan na ce na aminta da su ka ce Allah ba fa yadda ba munafikai ne to a'a to sai to shikenan laqad Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar wanda tabu'uhum bi ihsan tun da yake ce haka ne to na yabi musu munafiki ba ne bane to na yabi ka ce to ni Allah ba yadda ba wai shi bai da musu ba saboda ne Ah, kai ha ah, ana da Allah kiyaye sai ka wani gaba to Allah ya sauke saboda haka yanzu ga abin da yake cewa shi ba karamin mutum bane a cikin wannan mutane na farisawa babban mutum ne shi a sakamakon haka wa katala mene wa kadi katala hurmuzan akhi al-akbar yace hurmuzan din nan shi ya kashe dan uwana kenan ashe shi kanin uban hurmuza ne ko wan uban hurmuza ne sai kuma ce mishi wa'ada ala malihi wa ahli ya kwashe dukiyarsa ya kwashe iyalan gece na shi ne na'am wa amara li ash-sharra fi sadrihi hatta ma udtu amunuhu ala nafsi wa auladi ya dunkule sharri a zuciyarsa ba ya kallon kowa da mummunan kallo sai ne kai har na kai ƙarshen da ni kai na ban aminta da shi ba ma'ana ban samu kuwa da shi ba a kan kin kai na ban aminta da shi ba a kan ƴaƴana na'am fa'afartu adlakum ala zulmi na'am wa wafa'akum ala ghadri ni na fifita na aminta na yadda na zaɓi adalcin hukumar musulmai na fi yadda da ku sama da zaluncin da shi hurmuzan na yadda da ma'ana cika alkawarinku sama da makircin sa da nake tsoro kada ya yamu kaga har ne kenan ya aminta da alkawarin musulmai yana kyamar zaluncin abin da suke yasu yasu ya ce وعزمت على أن أدلكم على منفذ خفي تنفذون منه إلى تذكر yace sai na yadda nuna muku wata إيه وتمشي eh wata تقوي da aka bari ta boye wace idan kun bi ta za ku shiga cikin birnin nan na tustar wa ta zuwa gidan sarkin yahuda madina ku bin binka. babu ko daya nan gidan da can bayan gari bai gama rushewa ba har idan ka je gidan tsakiyar gidan akwai rami ramin tsakiyar gidansa idan ka shiga zai fi da kai wuta can wajen ka rufe university Tafiya ƙasa mana an ta bashi sai zurguma cikin ramin kai sai ka ɗauka ya mutu a shi ya kama hanya tuki yake yi tuki tsaye zai yaya zai fito can ƙofar ya tsaye muna gane ko to irin wannan hanyoyin ga mutan da suna da yawa ku zo mu ce zan nuna muku wannan hanya ta koyi kar a manta cikin dare ake wani sirrin hanyar ya ce ne a lokacin idan an ce za a tura mutum guda tafiya irin wannan in ta bandare maka a kama ka ya za a da kai da irin wani tafiyar da wacce mazan Allah ya ce sallama wa zai tsallaka ramin nan ya je can yaƙin hannak ko makiya ne a tasu abu tafiya kowa da makamin shi kashe mutum ibada ce a wurin su manzon Allah ce wa zai tsallaka ramin nan ya jiyo min labarin makiya mai suke taunawa dare ne ga sanyi ga iska ana yi kun san daga cikin sojin Allah ku iska don ya ce wa ma ya alamu jinu da rabbika illa hu idan kana ganin lokacin da eh, su abu dan suke takama karfi a maka da ƙur'ani ya sauka aka ce alaiha tis'ata ashar ya ai wutan ma mala'ikun da ke gadin ta ta ne ya ce ma su da yawa ni idan kun yi da mutanen maka ni zan iya rike mu goma ni kaɗai zan iya murda goma ku sai ku mutu sauran kawai sai Allah ya ce ayya wa ma ya alamu duniya duka illahu ai ba wanda ya san yawan sojojin ubangiji daga sai shi muna gane ku shi kaɗai ya san iya sojojinsa saboda haka wanda ya tsalla rami ya tafi sunan shi mai safar maut daya wanda zai bi wannan mutumin yanzu a laika wancan rama a gano wannan hanyar shi ma safar maut wanda aka ce a taimaka da kan mashi ma'ana wa kenan bura abin malik a jefa cikin katangar musulmatul kaza mai dauke da makiya ubangiji mutum dubu ashirin shi kadai a saka cikin su ya buɗe kofar nan a shigo sunan wani mutum mai gawa ko ba gaba kuma wa'annan ayoyin masu cewa wala tulqu bi da ta tahluka suna nan amma sahabban suka ce a jefa shi yanzu mu gane ba kai ne ka ba gane ko su muna gane ko ashe ayar ba ne ke aiki ba yace abu musa al-ashari ba ni mutum daya wanda ka aminta da shi mai kwazo ne ma'ana jarumi ne kuma mai kaifin hankali ne ba ni shi wa yakuna min wa yakuna mimman yuskinuna sibahata hatta urshidahu ila tariq kuma daga cikin sifai ta uku ya zama ya iya iyo akan ruwa don hanyar za a bi cikin ruwa ce ƙarƙashin ruwa hanyar take nan nake so ka bada ɗaya jarumi mai kaifin hankali da fahimta kuma ya iya ruwa ya zo mu da shi kadai da nuna mai makwarkwadar da zai bi ya samu hanya zuwa cikin wannan gari to za a kira shi gaba mal kar kuma da wannan mutumin umar ɗan kasa bai turo shi wanda shi kadai ya yi mubaraza da arna ɗari ya kashe su ashe ba ƙaramin jarumi ba ne sai abu musa ya sa a kira mai wannan mutumin a cikin duhu ba da a kira shi ya zo sai ce mishi sai ya laburta mai abin da ake so a yi kamar kai ne aka to ana son da Allah za a tafi can amma ana ganin ko za a dawo ko za a dawo ba Allah kiyaye lokacin an yi rikicin na ce a matsayin ka na jiran ɗan soja ana son kai kaɗai ka tafi ba kaki an gane ko ka je unguwar ne ka so kankana ana bukatar za ka je ko haka zai ba za ka ce mana sai da irakiya ko to da ya kira shi sai ke ba shi labarin kaji kaji kaji mun samu wani buɗe daga Allah yaya kake gani sai ce mishi أعني sai ke gaya mai cikin mutanenka kai manta da Allah ka taimake da wani mutum mai irin wannan siffofin guda uku na ɗaya jarumi na biyu yana da kaifin hankali na uku ya iya swimming a ruwa ma'ana ya iya iyo a cikin ruwa to اجعلني ذلك الرجل ايها الامير Yace يتي امير المؤمنين ko abu musa ka sanya ni ne wannan mutum wanda zai je wannan aikin don Allah ba zan kira wani ba sani ne in yi ashe aikin kirki na Allah haka neman wani sai yayi fara tukun na kai haka ake koyi da kai sai saka ga mafi yawan ayyuka da ake yi a da sarki mai daraja shi ke farawa manzo sallallahu alaihi wasallama da za a gina ramin khandak da shi ake shiga a mai lodi na ya ya zo ya jure ya koma muna gane ba ko da za a gina masallacinsa da shi ake yi sarakuna na wannan yanki idan za a yi masallaci sarki ne ke ɗora bulo da kansa ya sa siminti ya shafa ya shafa ya shafa saboda ne in an gama wannan masallacin in kaga ga an daina ba shi lada akan bulan da ya sanya na harsashin gida shi sai an rushe wurin an daina sallah isa malik Fad shi ya fara dora bulo a tausiyar madina expanding da ake yi na matsalcin madina shine mutum na farko da ya dora bulo da suminti a kwaba an ka ya getta ya gyara ya sai ya yi suka ce magina suka ce ya yi sai to alhamdulillah malik Fad yana kafa yanzu amma aikin da ya har yanzu in ka je wurin kana son shi ba ka san shi sai ka yi sallah inda ya gyata kuma kasance in za a aiki ba a bikin lantin na ranar fara kuma a yi bikin ranar budewa in an tambaye ka yaushe aka bude masu madina yaushe ne kawai ana gara jama'a suna sallah ko ba da wani ana yi jama'a na ibada in an gama kawai a shimba da dumo Allah kiyaye ai muna muna ba to yan uwa in za a yi wa Allah aiki da kai ya kamata a fara kar ka yi dauko ma ofis. dan kana gm ko kana md ko kana da yawancin watsira ka bai yara suna bautar ubangiji kana bacci sauko ka je a yi da kai an gane ko ka sauka je a yi da kai ina ba labari kwanakin baya cewa ya kamata idan a wurin aiki ne kai ne babban md gaba ke daya to ya zama kai ne mai kiran sallah a masallaci kar ko masu da ko wani sakaran kila wanda bai iya fatiya ba zo kira sallah kuma in baka iya fatiya ba koya ka rinka limanci za ka zo ne kira sallah a ce masu da ya fito masallaci ai ba yi ba to amma kai baka sallar tare da talakawa sai an gama ka saka ofis wai wannan ma mai imani kenan wani kuma sai dai ya haɗaka ya haɗa azar da asar in ya komo gida in ya huta ya yi bacci ya tashi sai ya doko isha ya doka magariba sai ya haɗe gaba gida bayan Allah ba a yi madda a ce ya amir mu'minin ni ka sanya ni ne wannan mutum turani zan yi wannan aiki ya ce bai فقال له أبو موسى إذا كنت قد شئت فعلى بركة الله أبو موسى الأشعري تتو إذا كاسوا هكا الله تعالى يمك أبركة بسم الله توسأك يعني ثم أوصاه أن يحفظ الطريق وأن يعرف موضع الباب نعم وأن يحدد مكان الرمزان نعم وأن يتثبت لشخصه نعم وأن لا يحدث أمرا غير ذلك كون ga wasu yi guda biyar ne zuwa shida an gane ku akwai abin da in ka je ba son abin ya dan da kin asiri muka tura ka to kiyaye wani wannan abubuwan kar wani abin da baya za kuma koma ba zai na tsaye ce ka kiyaye mana hanyar da kare ka sanya ma son alamomin da hanya da kiyaye za mu tura ka yanzu a bara gidan wani ka kiyaye hanyar da aka bi da kwanar da aka sha da gidan man da aka sha mai har ka je gidan saboda ka dawo ka ɗebe mu kai kar ka zaka cika mata hanya ba ka da kai ba hankali nan muna gane ku ɗaya ka kiyaye mana hanya na biyu ka kiyaye mana ina ne kofa take kada mu je ka cika garin nan amma ta ina ake bi a shiga ka ce wala na manta a'a karka damu da wani labarin ka kiyaye mana kobar da za a shiga na uku ka kiyaye mana ina ne hurmuza yake zaune a garin ai idan ka lai a kare cikin garin to a wani gida a wani wuri a wace kwana hurmuzan ya ɓoye kai shi muna gane ku na gaba ka kiyaye mana ka gano fuskar hurmuzan dan kada mu zo neman shi ka ce baka san shi ba mu kashe mai gadi mu ce hurmuzan ne a'a ka gano shi ka kiyaye shi yadda mun je za ka iya gane shi na ƙarshe na biyar kar ka aiwatar da komai sai ka dawo na wannan mutation ina ya koye shi haka annabi ya yi wa ma'ana wa wazifatu limani wasiya ka tsallaka ka san ka jo min labarin me suke yi amma kar kai komai sai ka dawo na zai fita limani ke cewa da ba dan annabi ya gaya mun haka ba sallallahu alaihi wasallama da na kawo mai kan abu zuriya a lokacin bai imani ba don shi ne shugaban yakin makiya ya ce amma tun da ya ce kai ban yi ba wa'annan su ne abin da a gaya mai tafi ya ce mai mai kamar ba مضى مجزأة بن ثور تحت جنح الظلام مع دليله الفارسي في نفق تحت الأرض بين النهر والمدينة سبو هكا ya tashi ya kama hanya shi da wa shi da wannan mai gwada mai hanya shi da dalili mutum farisa ne ya biyo shi ya biyo shi ya shiga da cikin nafak mai nafak nafak hanyar da ake cikin dutse ga ta nan a maka da yawa an gane ko shi ake ce mai nafak dutse ya yi girma haka sai a rarrake ƙarƙashinsa to irin wannan hanyar ce aka tura su Tanan gan biyo a ƙarƙashin ƙasa wacce yake a tsakanin da garin akwai ruwa muna ganewa e ce me. Fakanan na faɗo ya tafi kutaratan hatta ya taimaka na min alkawari dima'i ala ƙaddamai. Hmm. Waya zi kutaratan kusura hatta ya fila bu hamla. Wasu lokuta wannan hanyar. ruwan ƙofar tana matsewa tana budawa wasu lokuta ɗan adam ya wuce a kan kafarsa ba sai ka iyo ba ka to ka wuce wasu lokuta kuma idan ƙofa ta rufe ruwa ya taru ba za ka iya ba sai ka iyo kenan in baka iyo ba za ka iya mutuwa a ciki muna gane ko to sai ce wasu lokuta ya faɗi ya shigo ruwa wasu lokuta ya meke haka ya dinka tafiya a hankali a hankali burinsa ya isa inda ya alkawari ya ce mi وهكذا حتى بلغ به المنفذ الذي ينفذ منه إلى المدينة hakan ana yi duk cikin dare yake wannan gari bai waye ba sai da ya ke shi kofar da in ya shiga za ta iya leƙa shi ta kai cikin garin ta so na'am wa awahu al-burmuzan qatil akhihi wal makan alladhi yatahassan fi saboda ake nuna mai hurmuzan kaga wancan mutumin da ke zaune cikin dare ba yana huta ana shaye-shaye to shine hurmuzan shi ya kashe dan uwa na babba ka je gaisu ko a ga inda yanzu ne ma sai ka dawo ta da hannun kuma an ganka ka shiga goma sha uku an gane ko da ya kare mai kallo ya kai shi sai sai yanzu bai zai yi sai juyawa sai ya mai فلما hurmuzan, amma الهرمزان هم بأن يرجيه بسهم في نحره lokacin da lokacin da mazza ya ga hurmuzan gashi a zaune sai tarin rinto mai ake jira ga nama sai ga bari ya dauko mashi ya so kai a kirji ya tabbatar da ya mutu in ku sarki ya mutu ko an kashe ni ba komai mun dai ci galaba an gane ko to amma ya za a yi wa'inta kuma shigo sai ka dai baka yi tunan nasara haka ba wata matsala ke ko to bai kamata ka yi abin da shugaban ke ce ma karka yi ba ya ce ya yi ne haka sai dai mai lakinnahu labisa an أن wasiyata abi musa lahu bi alla yuhdika أمرا فكبح hmm. جماح هذه الرغبة في نفسي نعم وعاد من حيث جاء قبل بزوغ الفجر سمو ذاك لوك شندن سيتنو وسية دا أبو مسامش تبير كركي كومي سيكا داولينا muna gane ko sai ya dunkule duk abin da yake bukata na a ce ya kashe wannan makiyin Allah sai ya bashi a zuciyarsa kai ya umarnin shugabansa ya bari ya juyo baya ya dawo kafin alfijir ya fito duk abin da ake bukata ya kammala ake shi to me zai biyo ba A musa أعد أبو موسى ثلاثمائة من da جند المسلمين قلبا وأشدهم جلدا وصبرا وأقدرهم على ya ce a lokacin yana dawowa ya ba shi labari sai abu musa al'ashari ya tara mai zarata mutum ɗari uku wanda yake daga cikin musulmi sun fi kowa zama zarci haƙuri a zuciya da dauriya wajen yaƙi da kuma tsanani a kan abin da suke su an gane ko wa qadarhum alal'auko alamine alal'aun kuma suna da iko a kan abin da ake so a aiwatar in ka ce aun daga umum ko daga am ko kuma daga ma'ana wanka ko kuma a'a suna da iko akan zartar da abin da ake bukata wa amin wa amara alaihim majza'at ibn thawr wa wadda'ahum wa awsahu saboda ka sai ya dora dari uku ne to ga shugaban ku tun ai shi kamata da shugaba saboda me shi san hanya sai kenan kuma jarumi ne ba rago bane an gane ko kuma ya mai wasaici da tsoron Allah ya sanya shi kama hanya to yanzu kama hanya sai me zai biyo baya وجعل التكبير علامة على دعوة جند المسلمين لاقتحام المدينة sai suka إن to من ka الله أكبر من ce Allahu akbar mun shiga ciki kenan yanzu mai rage ku kofa za ku same ta abu da izinin Allah ana gane ku sojoji a da har na yanzu suna da abin da ake ce mai kalmatin sir. an gane ku idan aka kama ka yaya kai akwai kalmar in ka faɗa ɗan gida ne in baka faɗa ba to maki ne kai ko da ka sa kayan sojoji na irin wannan yankin zamanin yakin su bilal a makka kazar sirri shine ahadun ahad an gane ko to su kuma alamar su yanzu cewa ku shigo shi ne ku ji mun yi kabara kace amara amara rijalahu أن, يتخف أن يتخففوا من ملابسهم ما استطاعوا حتى لا تحمل من الماء ما يسكنهم من ذا أبن يفعل جاء وسوجنسا kowa ya kokari ya yi kokari ya daure tufan sama sama saboda karka saki tufan ka doguwa ta ɗebi ruwa a waye gari ba ka iya komai da daure tufan ka sama gwargwadon iyawarka ya ce min an ya'khudhu ma'ahum ghayra suyuf ya ce musu kar kowa ya ɗauki wani abu in manna makamin shi duk wani abinci wani abu kuma shi anan ku dau makami kaɗai mu tafi na'am awsahum an yashudduha ala ajsadihim tahta الثياب ku daure takubban a cikin jikinku ku saki riga a kai kar ku bar takubban a fili ma a ku daure su a cikin jiki ku saki riga da kun to ku biyu saboda in karka kofi ruwa ya sa sai ka yi iyo ya zaka iya yace me wa mada bihim fi akhir al-hadi'i al-awwal min al-layl ya dauke su ya kama hanya cikin farkon dare kamar sulutul layl al-awwal farkon dare ya kama hanya da su. na'am ظل مجزأة بن ثور وجنده بواسل نحو من ساعتين يصارعون عقابة هذا النفس الخطير saboda haka ya kama hanya da su sun yi tafiya da ƙafa a cikin ruwa a cikin wannan kogon tafiyar kusan awa bai cir kar ka ta ba AC kar kumanta ba wuta wanda ku yanzu wanda muke bi a Saudiya babu inda ake nafak a Saudiya mai tsawon awa daya kun babu nafak a Saudiya inda ne ne wayo na gani da za a ce ba wuta a cikin shi in ba wuta mutuwa a shi bayan wutan masu sai an sa maka AC mahaukaci ya bi wannan girma ko ba ka ke yi ba wanda in ma za ka zaɓe shi yana iya kama ka yadda kai saboda ƙarfin iska a haka ake amma duk wanda ya toho bisa yaƙinin ka cewa ba a ɗauke wuta a kan amma nan da aka samu mace aka ɗauke wuta ba a mutu ba a ya taɓa tsinkewa an shigo ciki wuta su ɗauke jama'a da yawa sun mutu har in najeriya ma sun mutu a ciki an gane ku ya yi tafiyar kusan awa biyu da su shir a wannan tafiya a wannan rami mai tsananin hadari ya ce mi wasu lokuta cikin abin da ake tafiyar ruwan ya kada su wasu lokuta su kuma su kada igiyar ruwan haka ake tafiya na'am malam ولما بلغوا المنفذ المؤدي إلى المدينة وجد مجزأة أن النفق قد ابتلأ cikin mutum ɗari uku ruwan nan saboda ikiyarsa da wahala ciki da hadarin da ke ciki ya haɗiye mutum ɗari biyu da ashirin abin da ya rage mai nawa yanzu tamanin yan kai ne za a ƙara da ita ai makoma ya kai ƙofar da ce garin amma ba kowa zai tamanin duk sauransu da wuce sai mutu ya wai da ka saura kaɗan da وما إن وقعت وما إن وقعت أقدام مجزأة وصحبه أرض المدينة حتى جردوا سيوفهم نعم وانقضوا على على الحزب في صدورهم saboda haka suna shiga ƙahuwar suna taka cikin gari suka za ta kubarsa baya kuma ya taɓa ta kubarsa masu gadin ƙofar suka miƙa su lahira tukuna an gane ko yanzu mai rage sai bude gobe sai mai malam saboda haka sai suka don fari kabirun da ko saboda suna zuwa kintin kofin nan suka bude kowace kofa masu gadi sun mutu gaba ke daya suna bude kofar nan yanzu mai rage sai ka fara don alamun kofa ta الله أكبر الله أكبر الله أكبر كان كتسمي وانا سنشكو سمي فتلاقى تكبيرهم من الداخل مع تكبير إخوانهم من الخارج هي كبرت سكين كده cikin katanga cikin birni ta tare ɗin birni sai suka ji kuma a wajen ana kafara ah, ya ake suka shigo wa'in nan ta wace ƙofa o oh, la'iku ne jinnu ne ta zai a garin ku. iko sai Allah na mal وتدفق المسلمون على المدينة عند الفجر lokacin gari ya kusan واعيوا musulmai suna shigo garin sun baro cin sulutul laili na farko amma ba su samu damar shiga garin ba sai da asuba ka san ku yaki da asuba ya fi daɗi lokacin da arna ya sha giya bacci ke mai nauyi kai kuma ka mai kiyamun laili sai ka afka mai akai shi shine Allah ce fa idan nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul mundarin Allah ke نعمل ودارت na وبين wadarat الله راح bain ضروس Allah شهد تاريخ الخروج مثلها هولا ورهبة وكثرة في القتلى saboda haka musulmi sun shigo yanzu mai rage sai yaki a kama yaki da da cikin wannan girgin asmar ana yaki yaki yaki na ban mamaki wanda ke musulmai da wuya a ce sun taɓa samun wani yaƙi wanda yake mai tsoro a cikin zukata kan tsoro ɗabi'a ce don annaba ma kan tsoro masu lokuta suna annabi musa ya firgita an gane ko Alƙur'ani ke gaya mana wa auta fi fi nafsihi khifatan musa ko qur'ani ce mai qulna la takhaf innaka antal a'la kaga tsoro ashe ana jin tsoro su kan suna jin tsoro sai dai kwaɗayensu da gidan rahama yakan ture mu tsoron muna gane ko saboda ka suka shigo a wannan yaki a ce tsoro ko yawan bala'i ko yawan matattu to nan suka fara ganin irin wannan sama da kowane irin yaki a baya ya ce mai mana وفيما كانت المعركة قائمة على قدم وساق أبصر مجزأة بن ثور الموزان في إنا في في ساقها Yau, lokacin da yake ya tsanani dama wa ya san hurumza a cikin shi kadai ne ko yaki ya tsanani ana kai komo a lokacin nan hurmudan yana rin fita ko ya sake wuri ko ya wani abu mace za a yi hango shi ana gane ko ya hango shi a yi na a farfajiyar inda yake yaƙi yaƙi yake ya za a yi oho ya daga shi yanzu ya za a yi sai mai saboda ka sai dimbali inda yake an gane ko ya cuta gobe nan wurin ba a neman ya za a yi kawai karfin ka yi kwace ka ne kawai sai jin farin shi da yake na fama na bisa an tala'ahu mautul mutaqatilina wa afahu an nazirai saboda kin ce mai wannan kar ku manta hurma zan yi shugaba kuma zai yi wa ƙasa shugaba ta biya shi kadai kafin ka ce mai wannan makiya mayaka sun yi rina har sun kare ganinsa da hurmuzan ba iya gani shi ya haƙura ko bai haƙura ba ya mai mai ثم إنه بدا له مرة أخرى فاندفع نحوه وحمل عليه da yaƙi ya ƙara yaƙi sai ya ƙara ganin hurmuza a wani wuri da ya kai shi yana da makami kawai sai ya kai shi yanzu ba tunanin wani kashe wani bari kawai in kai inda aka ce ya kai ya kuma kai shi kuma ya kai mai tsara to ya kai وتساوت وتساول مجزأة والبرمزان بسيفيهما فضرب كل منهما صاحبه ضربة قاضية saboda suna gamuwa da juna kowa da makaminsa kawai kowa da ci kowa duka mutuwa duka mutuwa ya tsaka sama kawai zai yi ido a rufe ma ya tsaka sama shi ma sara zai yi ido a rufe kowa yana ita da lahira to ya aka yi فأذنب سيف مجزأة نعم وأصاب سيف البرمزان شي تكو بين مجزأة في تتألي بسام إندي كسو تفادي شيكو هرمزان يا سام إندي كسو يدو كي مجزأة أما كتا نعم فخر البطل التمي الباطل سريعا على أرض المعركة سبحان الله سبحان الله سبحان الله yanzu mata za a tashi ta kare don saran da aka tuko mai safari in takobi ko ta fada kafin ka zuwa ka ɗauka ai an gama aiki kuma sanan dukan da aka yi mai dukan kisa ne ce mai wannan mace za a yi faɗi kasa yanzu jarumin nan wanda ya kashe maza yau ga shi ma ya faɗi kasa amma ya ƙi da ne yana sai aka yi yanzu abin da yake so ya ce shi ne hankalin shi ya kwanta domin Allah ta'ala tabbatar mai abin da yake so ya samu shi ne mai na buɗe kasar gargarin da musulmi su isko shi tun da sun su shigo kashe mutum ɗaya kowaye ba zai sanya musulmi su baya ba wanda yake cikin nan kwanan shi a kare shi dan ya wuce babu komai dan mutum ɗaya ya ya yi shahada sharafi matsar musulunci da ci ba ba laifi yayi ba ba aibi bane je kana ira sai mun to sai aka yi wasala wasala jundul muslimin alqital hmm. hatta kataba Allah lahum an-nasr na waqa'a al-hurmuzan fi aydihim asira saboda haka yaki yayi yaki suka cigaba da har ubangiji Allah ya rubuta mu cin nasara a hannunsu duk wanda ke motsi sai da kuma bai motsi ba ma su ba hurmuzan kansa sai da aka daure shi dan a gwada mai ba kowa bane shi ga shi a ɗaure matsayin bawa kuma ɗan dako da kaya kai shi karanta wurin da ya dako انطلق المبشرون إلى المدينة المنورة يدفون إلى الفاروق بشائر الفتح نعم بشائر الفتح ويسوقون أمامهم الهرمزات نعم وعلى رأسه تاجه المرصع بالجوهر دكومي وعلى كتفيه حلته والشاة بخيوط الذهب ليراه ليراه الخليفة هذا عندك كل a ce shugaban rabin duniya ya koma dan dako in ba kafirci mai mai da kai wulakanci su kama shi su yanzu sun ci nasara sun kamo hanyar dawar matina su gaya ma faruku umar dan khattabi su yi mai bishara da abin da Allah ya rubuta masu na cin nasara suna tafe ga nasara tana faranta musu rai amma kuma ga bakin cikin baro dan uwa a shi ne majza'a a game da su a haka ga hurmazan nan a gaban su a daure ta wata irin hula zagwal ta dukiya in ba kuma ba wacce mamman Allah ya yi wa ka bin malik alkawari cewa za a buɗe farisa idan an buɗe suwara maliki farisa ku ba shi to ga gashi ya ɗauko wannan kayan aka ruguzum ruguzum ga wani abin da na kwalliya a kafaɗarsa kamar riga ce amma tana da zane-zane kuma da igiyar gwal aka yi ta haka to haka a kawo shi madina umar ɗan kaɗa da gaishe na'am وكان المبشرون يحملون مع ذلك تعزية حارة للخليفة yanzu sun zo madina sun kawo bushara ta cewa ga abin da Allah ya rubuta musu a wannan lokacin kuma a wannan lokacin kuma su ne makhalifa ta afiya akan bawan Allah nan jariminka sojan nan mai kwazon nan Allah ta'ala ya rubuta mai shahada a wannan gari ya kuma gama kuma mun bashi a can umar ɗan kaza ya karɓi tafiya kuma ya karɓi bawa kuma ya karɓi kayan da ke jikinsa Allah ta'ala ya gafarta wa majra'a Allah ya gafarta wa majra'a haka ake yin aiki a islama ba a jin tsoro ko kunya idan dai alkhairi zai biyo al'umma idan kuwa babu alkhairi a cikin to bari ya ba alkhairi sai a bar abin ya bi dacewa bayan Allah lokaci ya da yawa ta kusa wuce babu lokacin za mu tsaya a yi tambayoyi da izinin Allah mako na gaba sai mu rike a yi tambayoyi kyawawa da ke da alaƙar wani darasin darasin akwai darasa a cikin shi shi shi amma saboda lokaci ya ja ba za mu tsaya ba sai mu bari a yi sallah don mu samu cin nasara Allah ya kiyaye